ya na ce bari ɗauko miki amini na ku ɗauki wannan da kike gani amini na ne kuma shine aboki na duk garin nan ba wanda bai san mu da shi ba shi za na ce yau dai gara mu zo tare ya ganki ki ganshi ku gaisa sannan kuma a dora daga inda aka tsaya to Allah ya sanya alheri ga dai da shekaru irin na hmm. amma yarinyar nan take ta wannan kadai ya ishe ai da ma shi ai ta soyayya haka take kwarai kuwa ai ba ta da tsoho ba ka ga kwarai kuwa eh haka ne kuma yarinyar nan ta yi alƙawarin za a zauna da shi to alhamdulillah na ga mata duk yadda nake ni ba da kuɗi ba ne tallafi gaskiya amma ta ce ta ta gani ta ba ruwan ta ita ba kuɗi na take so ba ba wani jin daɗin kyan da kyale tuku zai dai kawai a yi auren a zauna ne to alhamdulillah Allah ya sa ya gida ya su ina lafiya kalan wadalla daman jiya nake cewa saƙonki bai samu bane shi sa ban ba amma Allah ya da yamma ko zuwa dare in ga yanzu rana fatsar fatsar dawo zuwa ne mu gaisa mu tafi wajen nema ko yawwa idan Allah ya kai mu da yamma ko da dare zan aiko da safa insha Allah insha Allah ya kawai na sun zo mini magana kan wannan shirin su na to kaga ya kamata a yi dina za a yi kamu akwai dan wasannin gargajiya da ake eh na al'ada ba yana <laughs> yi ba na amfani eh wannan yi ba na amfani duk za a yi duk za a yi duk abin da kike so za a yi ni dai a cikin kika ce kin kin gani hmm. ai ni na ji na gani hmm. wannan ai ba wani abu hmm. da gaskiya ba taba yi rasa a a ai ba za a sharan ne karki da karki da mun dan wannan ne mai sauki ne za a yi dina za a yi fati za a yi um, ya ake cewa

an girma a san an girma don allah adin ga tunani dan dan dan darin iri dan dan gane ba wani irin magana banza kake gaya ah. wannan ai kamar shaguɗe kake ba wani magana shaguɗe ai magana ce ta gaskiya wannan yarinyar gaskiya ba sa auren ka oh. gaskiya wannan yarinyar ba sa auren ka yanzu saboda Allah duk matan da suke garin zawara wanda suke garin nan ka zo ka ce za ka auri yarinya wato a bata a bata motsa ko a magana gaskiya ce a ta motsa ka ce hasada ta motsa eh hasada ni fa daman na sani fa ina fasa na kira ka ba saboda ba wai dan dan ka zo ka gani ka taya ni munna ba dan na san ba za ka taya ni ba ko yanzu da nake da kai da aure auren da kai a baya ka kai ni gurin su na taɓa cewa da kai ba su dace da kai ba to saboda su wannan su wayancan tsofaffi ne yau kuma Allah ya kashe ya bani na samu dan ya shatab za a yi min bakin ciki abin ya yi kuro ko wannan fate fatan da yake gani ba ɗiban ka bane ban gane ba idan ba za ka ce ana sanya alheri ba ja bakin ka kai shi wannan abu kamar an yi an gama to eh kamar an yi an gama ba da sa'a yarinya dai ni take so Allah yana gani eh. a matsayina na ami a matsayina na abokin ka aminin ka na gaya ma gaskiya ba shi gobe ne kai kada kallon ma cewa ka bakin ciki ne eh. to shi ke ka kaji eh. Allah sai ka kai ni na in za ka tafi mutu in ba za ka tafi ni ne a'a mu je ai ne babu shi nake da kai ba shi ne wannan gaskiya ce ne abu ya yi fa a eh, shi abin wallahi tallahi kuɗin lima wai ba girki ne na san nan ba za a rasa girki ba sai mu je wasa wani gidan ka ne hiru ba girki ai gwada ma gidan amare na gaya ma wani gidan marowata eh, ne wallahi tallahi yauwa kashe za ka ba mu yauwa yauwa ai kin san zama irin wannan dole ne ala ne an yi tatsuniya ai sai zaman yafi wallahi tallahi eh, wannan haka yake eh. mm. ta ta da ko kuma da ce ga ta nan ga ta nan ku ta zo mu ji ta yawwa eh. a <laughs> ah, wata ran ne ta wata ran ne to ana ji da kyau ko nake ji wata rana kura ta je yawon jejinta wurin samo nama ta samo nama bai ah, ta samo bera a ta samo karamin nama eh tana samo bera sai ta haɗu da dila sarkin wayo kana ji na a me gida san da zuwa su wayo wayannan eh abokan wasa na ne ka fi ka bani ni ka ɗauke abokan wa abokan wasa na ne wasa mu mun zo mu tiya ta nishadi ne da wayan din to ai da su nike kafin ka ɗauko ni to kai kai ɗan gidan uban waye kai ni ɗan gidan liman ne ni wanne liman masallacin can na kan layi to kai kuma ba dan gidan ma antani mu ne mai sai da gori ba na kan kwana to kuka zo wasa gidana eh Idan amare mukan yi irin wannan da. Ku je gidan su wasa? Eh. In kun ga an yi amarya, shine nan ma kuka zo? To wai ni mai alaka ta da ku ne. A'a wai haƙƙin makotaka. To ai ta ce kawai. Bayan makotaka akwai wani abu ko dan wanka ne ni. Na ganin rai ne da mu. riga da ke sawa suke maharaman ki ne su ke ke ke tsada Allah ya tsakin jumba wallahi in na daki mutum sai na hada shi da garu Allah daga yau kuma bari in gaya muku kar wanda ya ƙara shigo min gida daga yau kar wanda ya ƙara shigo min gida na gaya muku wallahi duk randa na ƙara zuwa na samu wani a gidan nan wallahi ta mu ci da ku an raba gari au au kai au hama eh, eh, amma da ni eh, shaho ko eh mun oh. gane mun gane kin ji mun gane idan kuma yar mahaukaci a cikin gida na ku kuna mun iya shege har ma kuma da ni mahaukaci kuna kuna wato za za ku haɗu ko to na ma daina fita barin gaya miki ba inda zan ƙara zuwa tunda zai abin iya sheke ne to na tafi na banki saboda haka bari wasu su shigo su ɗebe miki kewa ni ban iya ɗebe kewa ba to duk hirar da ake da labarin da ake da tatsuniyar da ake ba wadda ban iya ba ni na ƙara ganin wani ya shigo min gida kuma kowanne zuwa zan sami iyayensa in gaya masa ba wanda zai kara shigo min gida wallahi sai mu bata da uban mutum Atamoni Maradona dan wake ɗaya biyu uku hudu biyar shida ni da shida damun na je ko? ni ne fa kai biyar kai ni zan mare a wallahi ta na bada ni zan mare haka ake yi a wannan kawai a to a kuma gaskiya kufan kufan kufan to kufan wallahi wallahi kufan Maradona dan wake tam ni da shida ta biyu uku hudu biyar shida kai a alkur'ani wa ai tsere na ce ba ni da shi kika ce ke da da kuma ai ni na fara cewa ni da da. a ni alkur'an ba da ni to a canja to ni da hudu Allah ya saka da alheri. Allah ka gaya masa ka ce ina godiya na ga nan Allah ya saka da alheri. Yawwa na. Ke ba?

sai daɗi na da ke wallahi kullum cikin bacci ina zuwa bacci da safe bacci da rana bacci da dare ba kya gajiya a'a wallahi na gaji wayo Allah kai ga rana ta kwalle wallahi dan Allah ki fito a ah, ne gidan kai fi wallahi kin fiye bacci bacci ba yawan bacci ba ba alheri ba ne na tafi na baki ke kadai wani abu ne na cinye ni yanzu abin da ya dade ni kayan wankin nan zan dauka zan je in kai wankin nan saboda yaron nan ya ce ran lahadi zai bar garin nan eh, in ba a kai masa wankin nan ba zance zai ɓaci mm, tunda ni ba iya zan yi ba gara dai kai masa wanki ne wanke ya so Allah ya daka. kafin lahadin ya goge ya gama ina kayan wanki suna ciki bari ni zan dauko ke me kayan wanki na da zan me yace zan dauka me a ciki ka bari zan dauka Allah da Allah da ne gida ka bari zan fa wanke kayan wallahi ba za ki wanke ba ba na son ka sha wahala Allah ni zan wanke su ni zan bayar a wanke su ba za ki wanke ba gafara ba na ce Oh. oh. Wai, wai, wai, wai. Ni yaushe na tara wanki haka ne. Ta yanzu mai gida sun da ka ɗauko wani ɗana. Wai, Allah. Mai gida da ka. A'a, na ce ki bari zan ɗauka haba. wallahi ban san ban san wani gida kawo mana wai na ce ki bashi do Allah ki bashi! shi kenan dala kuma ciki ki koma ciki na ce fitowa za ki biyo ni. da fa nauyi na ce to sai ki ta yi ai wayo Allah taki me gida ni fa wannan wannan ni fa ban tara kaya haka ba fa kai wannan kayan gaskiya sun yi nauyi da yawa wallahi na ce ki haramun ne fa mata aure ta fito waje ba da izinin mijinta ba oh! kai gaskiya wannan wanke ba zai yi haka ba wanki kamar bazan duka haba da Allah wallahi kayan nan sun yi nauyi da yawa ai wallahi ko ko bulalluka aka jera sai haka bari dai mu buɗe kayan nan kil injin taliya ta ma ta saka a ciki ba ta sani ba a wannan jaraba haka nauyi nauyi ya ki karewa haba a a a a a gaskiya mana haba gaskiya nauyi yayi yawa ashe mm, mm, mai wankin ne a ciki ba kayan wanki ba ne ana da ce kayan wanki ne ashe mai wanke ne ne ca da kai mai wanke ne ne a ciki wallahi ƙarya ce kai kai ba a wanke ba ma kai dauraya ka zo kana yi zan yi bayani bayanin uwarka bayanin uwarwa ni za ka bayani dan ubanka eh ni a cikin gidana ana ga kayan wanki ashe mai ɗauraya ne a cikin buhu ba sani ba gaskiya ma na ɗau kayan banza na ɗau kayan wofi na ɗau kirigar wofi da tabbanya wallahi yau kai ka ba. yi ba bayani wallahi ba bayani da za ka wallahi wallahi ko gudi gudi za ka yi yau wallahi yau Ku ha duniyar ɗan auta TV abin kalla don nishaɗin kowa dangi. san me zai sa koma Abuja? Me zai sa? Akwai wani bawan Allah. Shiwa? Mai sarauta ne. Ah, Alhaji Idris ko ko Dr. Idris ike ne. Kamfani manna. Sardaunan ko ina ne? Ko shuwa? ka bari in baka labari na gano wanda kake so ka faɗi kana magana akan datta idris musa allah maka albarka sarkin juwa a gaba of juwa kenan eh gani irin inda i buɗe gudaren ɗinki ita shi ba don kowa i ba yayi ne don matasa waɗanda ba su da aikin yi saboda shi rashin aikin yi ina kawo dukkanin wani tarnaki duk wani rashin insecurity da ake fama da shi a kasar nan ita wannan ne ike kawo rashin aikin yi shi sa i zama mai educated experience i kowannan aiki yake wa al'umma shine abin ya min daɗi to in ka ganna abuja to gurinsa ya wannan yayi ba yayi amirul hajji a garin Abuja. Ya yi program da dama na healthcare domin saranta magunguna a asibitoci da yawa a Abuja. Kai sarkin juwa da kake gani adalin sarki ne. Ni ganau ne ba jiyau ba na gani da idanuwa na. Kai iya keken ɗinki da shagunan ɗinki da kamfanin yin takalma ka gani wannan a facebook ne ma gan shi eh, abin kalla don nishaɗin kowa dangi. E ku saurara duniyar dan auta jibi. abin kalla don nishaɗin kowa dangi. shi sannan mai inganci in kun kalla za ku gane kwai bambanci na youtube ne tunda kun san baya to zarci nishadi ne tsangwaranta cikinsa da inganci hoto tartar murya ku jiyo ta da kyan nagarci kuma ɗan auta ya ƙware a fannin barkwanci fim ɗin ƙauye har na birni